This is the voice of America. The following program is in Hausa. To ta da fatan kowane lafiya kamar yadda muke a Washington DC sashen Hausa murya Amurka ne yake tarbon ku ga shirin sanadari kuma na karshe a yau a kan mitoci 20 da 26 da 31 da 42 da 61. Masu jima'a Nijar suna jima'a gidajen rediyo suna amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da niya a birnin Kwani. Haka su masu duniyar gizo suna samun mu a voahasu.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a ku da huta ni ne Ali Mustapha Sakwato tare da Bello Habib Galadanci muka dawo domin kawo muku wannan shiri yau dai Asabar ce saboda haka bayan labaran duniya Ibrahim Kalmasi Garba yana kan hanya da sa na mutattau da amma yanzu ku fara da labarai. Jama'a sauran masu salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Gwamnan jihar Gombe da ke Najeriya Ibrahim Hassan Kwambo ya ayyana dokar hana fita wajen sauyi 24 biyu bayan wani harin Boko Haram yau Asabar a wannan gari. Wani mai magana da yawon gwamnan ya bayyana cewa ɗazu-ɗazun nan da aka ayyana wannan doka kuma ana ta gwabza faɗa ma a cikin birnin Gombe kuma dokar hana fita wajen ta shafi duk faɗin jihar na Gombe. Ya ƙara da cewa mazauna jihar dai su zauna a cikin gidajensu har sai an ba da wata sanarwa. yayin da su kuma jami'an tsaro suke ci gaba da neman 'yan bindiga da dawo da doka da oda har yanzu fa babu karin bayani akan ko wani turzoma ya tashi ko kuma wannan turzoma ma ya shafi wani sai dai wasu rahotanni na cewa an riga an kawo ƙarshen wannan rikicin kuma 'yan bindiga sun tsere tare da gawarwakin 'yan uwansu waɗanda suka rasa rayukansu da kuma waɗanda suka ji raunuka rahotanni daga yankin sun ce mayaka sun aika wata wasiƙa da ke gargaɗin mazauna birnin akan cewa kada su fita su jefa ƙuri'a ranar babban zaɓe wadda da yau za a gudanar da ita amma aka ɗage ta zuwa makonni shida saboda dalilan na tsaro Firaministan ƙasar Denmark Halle Thorne Schmidt ya ce mummunan harin bindiga da aka kai wa wani taron 'yancin faɗar albarkacin baki a birnin Copenhagen na harin ta'addanci ne. Firaministan ya fitar da sanarwa ne jim kaɗan bayan harbe mutum ɗaya da aka yi a wani gidan shan shayi inda mai fasahar zane Lars Vilks yake shirin yin jawabi. Minista Thorne Schmidt ya ƙara da cewa duk ƙasar Denmark a halin yanzu dai na ƙarƙashin zaman kota kwana kuma an girka jami'an tsaro a wurare da dama a duk faɗin ƙasar. Brooks dai ya yi suna wajen zanen barkwanci a ciki har da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A harbin na yau dai babu abin da ya same shi kuma shi ma jakadar Faransa a Denmark Francois Zemre wanda yake halartar wannan taro ya sha da ransa da lafiyarsa babu abin da ya same shi. Amma wata mai magana da yawon kwamitin shirin taron ta ce wanda ya kai wannan hari ya yi niyyar harbe Brooks ne. Yanzu dai shaidu sun bayyana cewa 'yan bindiga sun harba alburusai sannan suka tsere a cikin wata bakar mota daga bisani kuma 'yan sanda sun gano wannan mota ma an yi da ita a wani waje amma babu waɗannan mutane da ake zargi a cikinta. labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc a yammacin afirka kuma ƙasar salo ta keɓe wata unguwa a babban birnin ƙasar wato freetown biyu bayan bullowar sabbin jama'a da suka kamu da cutar ebola an rufe yankin abadin da ke bakin gabar teku mai dauke da gidaje masu ƙananan karfi da kuma manyan otal ma jiya juma'a wannan lamari dai wani ci bayani ga kasar saliyo kasa da tafi kowace kasa samun jama'ar da suka kamu da ebola a nahiyar afirka kuma cutar ta kashe mutane kusan dubu tara a ƙarshe jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a nan fa a hukumance majalisar ɗinkin duniya ta kawo ƙarshen goyon baya da take baiwa har-haren da sojojin ƙasar suke kaiwa wata ƙungiyar 'yan tawaye saboda gwamnatin ƙasar ta zaɓi wasu janar-janar guda biyu su jagoranci wannan aiki na soja amma su waɗannan mutane ana zargin su ne da keta haƙƙoƙin bil'adama wani jami'in majalisar ɗinkin duniya jiya juma'a ya bayyana cewa an baiwa jamhuriyar demokuraɗiyyar congo makonni biyu ta cire Jeneral bruno mandevu da Jeneral fals Kabwe. daga jagoranta ayyukan soja a kan 'yan tawaye amma wannan wa'adin ya riga ya wuce ba a cire su ba jami'in na majalisar ɗankin duniya ya bayyana cewa yanzu dai an aika wa hukumomin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wasiku akan kawo ƙarshen goyon baya da majalisar ke baiwa ƙasar dama dai duk wannan shiri ana yin shi ne saboda kai hare-hare kan ƙungiyar dakarun demokuraɗiyya na 'yan rwanda ko fdlr a takaice wanda kuwanci wadda jami'ai suka ce ta kunshi tsofaffin sojojin kabilar hutu wanda ke da alhakin aiwatar da kisan kare dangi a kan kabilar tutsi a shekara ta 1994 a rwanda Tubela Abib Galarinci ya kawo muku labarai daga Washington. To mun shirya muna fatan kuma kun shirya mu shiga zauren mu tattauna. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar yadda tsarin yake ga sharar fagen shirin daga gogon naku 'yar Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Bisa kafa hujjar shawari daga jami'an tsaro hukumar zaben Najeriya ta ɗage zaɓe da tsawon mako shida. Shugaban hukumar Farfesa Jega ya ba da shawarin mai da zuciya nesa. A gaskiya ai ba daɗi irin haka. Ne mun ɓata wa mutane rai da yawa. Wani duk wani bayanin da za mu yi ba zai gamsu da shi ba. The government will be inaugurated in Shugaba Jonathan ya yi alwashin za a yi zaɓe da rantsar da wanda ya yi nasara ranar 29 ga watan Mayu. Dan takarar adawa janar Buhari ya ce ɗage zaɓen bai saba doka ba, amma dai. Za mu jajirce a yi zaɓen nan ran 28 ga watan uku da ran 11 ga watan hudu. Idan gwamnati ta kasa yi to ita ma daga wannan ranar ko ta ba sojoji mulkin ko kuma ta ce ita ta kwace mulki ba ruwanta demokuraɗiyya. Janar Babangida ya kira ga gwamnati ta ja kunnen 'yan Neja Delta da ke kurarin tarwatsa Najeriya. 'Yan zaɓe bai musu daɗi ba. A kira su a nuna musu su illa rashin zaman lahiya a ƙasa kuma ba wanda zai so a ce shine zuka tashin hankali inda za a samu kashe-kashe da sauransu nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya haka to yanzu za mu dumfari zaurenmu na tattaunawa kamar yadda aka sani dai zauren na birnin tarayyar najeriya abuja inda wakilin Nasiru Adamu Ilhikaya ke jagorantar wata tattaunawa kan gudumawar ƙasashe makwabtan Najeriya da kuma matakan da Najeriya kanta ke ɗaukawa na magance fitinar Boko Haram da sauran rigingimu don a samu gudanar da babban zaben Najeriya da ke tafi cikin natsuwa. Yau za mu ɗora ne daga inda Nasiru ke komawa ga Bashir Mashi. Bashir Mashi, za ka duba akwai wata ko kuma in ce wannan ma demokuraɗiyar da muke kusan mulki ne da aka aro shi daga wajen turawa ko kuma ma in ce kai tsaye irin ma mulkin amurka ne in ka kula siyasar amurka za a iya yin wani al'amari ko wani wani laifi ka ji ya ma aji aiki saboda yana ga yayi wani abun kunya ana ganin kusan kanwar tsarin shugabannin kasashen afirka kamar iri ɗaya ne Eh, zai zama kamar masu mutum ya makale a mulki baya son sauka ko kuma baya jin shawarwari sannan misali su kuma 'yan adawa inda gwamnati tana mulki wasu ba sa ganin sam irin kokarin da take yi shin ya kake ganin har yanzu mun koyo demokaradiyyar nan daidai daga turai ko kuma kawai dai muna lalube ne a duk. To a gaskiyar lamari ita siyasa kamar yadda ka ce mutanen sun yi nisa cikin siyasa sama da shekara 200 da suka gabata. Wannan kuma ta sa masu kwarewa da kuma samun kyakkyawan shugabanci duk mutunan da aka yi bore kan ana tuma shi kan wani abu za ga ya sauka ya aje domin mutane su sama ma 'yan uwansu mafita. Wannan kuma shi dan Afirka kullum a yana sanya dawwama kuma ya mutu kan mulki. saboda rashin kyakkyawan shugabanci da 'yan afirka yawanci suke da sai ka zo ka sace kuɗin da kai ba za ka iya da kai da ka jikokinka ba za ku yi amfana da su ba amma ka bi ka cikin bala'i cikin masifa cikin talauci so wannan har dama ba mu zanna muka kan mu hada ba to ba inda za mu je kullum za a ita cewa jaririyar demokuraɗiyya ce shugaba a ce ma an kawo koke dara biliyan kaza sun bace ka ce a ba haka ba ne wannan ya zo ya ce ga abin da aka yi an samu ah, matsalar cin hanci da rashawa ce wurin kaki kuma mutanen nan kuma wanda kake ba shugabancin nan ko minista ne ko wane a'a saboda kana da son su ci gaba da mulkin nan ba za ka sa a tuhume su ba balle ka cire su wato yanzu bari mu yi amfani da wannan dama wajen sa korafin shi wannan kabiru abdullahi wanda ya zo daga jihar plateau ya kawo korafi ga sufeto janar na 'yan sanda suleiman abba kan yadda yake jin ake sace shanu kuma daga baya in an samo su sake bata da yake ganin zai iya ah, haddasa fitina ah, a wannan yankin allah ya sauke. kabiru abdullahi ina zama garin shandan ne ta jihar plateau dalilin takarda da na rubuta ma inspector general na 'yan sanda shine na kai mishi koke ne akan ya bincika wasu shanukai sama da talatin jama'ar gari kowa ya tabbatar da cewa an kama shanakai wanda ake zargin na sata ne amma ba a san su wane ne suka sato ba masu sayan ba a san su ba a cikin kwana kaɗan da motan da direban aka sake su suka ce 'yan fashi da makami sun zo sun sake kwashe wayannan shanukan Ka ga ba a bincike suwa suka sato kai ba suwa suke saya ba aka bari ɓarayin da yake sun samu ɗaurin gindi suka zo suka sake kwashe shanukan shi ya sa na rubuta ma shi inspector general rokon da nake mishi shi inspector general 'yan sanda shi ne shugaba kuma duk wani ɗan najeriya yana da dama duk wani abin da ya gani an aikata shi ba daidai ba bare ma abin da ya shafi satan shanukai wanda a najeriya yana juyawa ya zama wani abu daban sanadiyar maganar satan shanu ne ya juya ya zama faɗan addini da kabilanci wanda ya sanadiyan mutuwan rayuka wanda ba wanda ya san iya yawansu najeriya gaba ɗaya a wannan lokacin sanda ta girgiza shugaban kasa tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo ya kafa dokan ta ɓaci to yanzu mun ga maganar sace-sacen shanu ya dawo kwana biyu an sati shanu a nan wa'innan su je su sata na wa'innan wa'innan su je su sata na wa'innan wanda ba shi da shanu in yana zaune in satan shanu yawa abin ya juya ya zama fada a zo a kashe mutane wai a kabiru tambayar da nake yi shin kai ma kana da shanu ne aka sace yasa kake wannan korafin ko kuma kana tausayawa waɗanda wannan lamarin ya shafa ni ni ba ni da shanu ba a kuma sata mini shanu ba amma kowa ya san maganar satan shanu in ta taso sai ta dawo kan kowa da kowa yanzu bayan ana sace-sacen shanu an dawo ana kakkashe mutane kaga muna tsoron kar abin ya ci gaba shi yasa na ce bari mu kai kukanmu mashi inspector general kaga in aka samu inda ake tara su inda ake sayan su da masu sayan aka gurfanar da su a gaban shari'a ya zama darasi ma kowa maganar sace-sacen shanu za a batta kuma in Allah ya yarda in aka bar maganar sace-sacen shanu to zaman lafiya karamar hukumar shandanda a same ta. Wato ma'ana abin da nake nufi a Kabiru. kaga kamar wannan wasikar kai kaɗai ka rubuta ta ka zo ka kawa shi sufeto na 'yan sanda shin wannan ka samu ganin shi wannan sufeto suleiman abba lokacin da ka kawo takardar? eh to ka san asari na takarda an ka kawo koke da ka bayar ne a central administration su kuma su kai mishi to amma bayan kwana biyu idan baka ji komi ba ko baka gane ɗauki mataki akan takardar ba za ka bi shi yasa jiya na biyo sha uku ga watan ɗaya na biyo bayan to amma tun yau shekaru kawo takardar da farko sha takwas ga watan sha biyu dubu biyu ga sha hudu abinda za mu ce kabiru yanzu tun da abin ya zama haka shin waye kai kake zargi ko kuma kai da masu irin wannan tunaninka su waye kuke zargi suke yin satar shanu ne E, to wanda muke zargin su su hukuma sun san su tun da sun kama shanukan kuma mu wannan ba za mu yadda ba saboda halamu ne in ya ci gaba halamu ne wanda mu za ta shafa in ka duba yanzu magana sace-sacen shanu daga yalwa ya yi lakuci ya yi yamini ya yi sabon layi ya yi kuka duk wannan hanyar ba zaman lafiya kuma duk sanadiyar magana satan shanu ne yasa kowa ya gudu ya bar gidajen shi a wurin lallai kam

wannan shi ya kamu gababin sauraron jawabai daga dattawan arewacin najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da kasancewa daular elkarazibi yau dattawan da za su mana jawaban su ne sheikh ahmad shehu elkanawi da ke garin kaduna da kuma wani shugaban kungiyar ƙananan ƙabilun arewacin najeriya mai suna mark amani wanda zai kawo mana kashi na biyu na jawabinsa da farko dai ga sheikh elkanawi assalamu alaikum jama'ar Najeriya maza da mata musulmi da kirista. Ya zame min dole in yi nasiha ko gargaɗi ko jan kunne ko gudan asara. Ina ce gudan asara shine ba masifa wadda ta baibaye mu da Afirka da duniya baki dai musamman mu nan. Ana amfani da wani irin rayuwa wadda sam sam ba a santa da ba shine misali kabilanci matsalar addini rayuwa kamar ta ainihin matasan da ta gurbance ta riga ta gurbance a dalili da na sa na fi haka malamai na iyayi na musulmi da na kirista kowane yana iyayen jan kunne amma akwai kungiyoyi wanda suka haɗin kafa ko haɗin hannu tare da kirista da musulmi don wayarwa jama'a kai amma abin kullum yadda ka san wutar daji korawa take korawa take to wai me dalili to ni zan ba da nawa dalilin dalilin na a matsayina na Ahmad Shehu Elkanawi ko in ce kusan almadiri a cikin malaman Najeriya wallahi wallahi asara ce mai girma kuma nan ni na ɗora abin wurin mutane biyu iyaye da hukuma iyaye da hukuma babu yadda za a ce ƙasa akwai hukunci muna da mai unguwa muna da dagaci muna da hakimi muna da sarki sannan kuma muna da police force a unguwa a ce wai ga wasu matasa sun gagar mutane ko ko ga ainihin manya suna kallo yara suna ta'adi amma ba za a yi tsawatar da su ba su kuma eh, wannan matasa na musulmi da kirista ne baki daya wannan ya taba wannan wannan ya taba wannan kai dubi ma shanin fulani da makiyaya akwai masifar da cike mai bada nono da mai bada abinci ana fada wannan masifa ce mai girma ya kamata lallai a samu hukuma wadda za ta tsawata abin tsawata ba na wasa ba in an kama laifi ba a kunta ba a daina laifi in an kama laifi ba a kunta ba a daina laifi Najeriya ba ba ma Najeriya ba duk duniya Allah cewa na halittu ku maza da mata na sanya ku gari daban-daban kabila daban-daban na yi haka ne don ku san juna ku so juna ku girmama juna amma a cikin ku wanda ya fi zama na kwarai wato karama minu wanda ku tsoron Allah to ya za a yi muna da malamai ana hudubar ana hudubar sannan kuma yan siyasa dinga gurbata mana yara wannan laifi na yan siyasa wallahi tallahi yan siyasa na da tamanin tamanin domin ya dan siyasa da yana neman mukami zai dauki kwaya ko ko zai dauki yan banga a ce suna tsaron mutane ana ji ana kallo sannan in hukuma ta shigo ita ma a far mata sannan kuma ita hukumar a ce bata kyauta ba to wannan gaskiyar magana yan siyasa da saki yan siyasa malamai ku ci gaba ni kirista da musulmi mu ci gaba wallahi matukar ba mai haka ba duk wanda ya kashe wani ba a musulunci in kuka yi fada kuka ci juna Allah ya ce duk wuta zai sa ku sai aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me ya wanda aka kace zike wuta sai annabi ya ce ah shi ma yana da niyya in ya samu sa ya kace wancan saboda haka duk an condemn nasu duk condemn ne fa da wanda ya kisan da wanda aka kace sannan wani matsalar kabilanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye kar ku zama masu kabilanci wanda yake kabilanci ba tare da ni ka ce wannan ya ne wannan haushe ne wannan kare kare ne wannan baulatani ne wannan bazazzagi ne wannan to billahi lazi wannan ba addinin musulunci bane ba kuma in musulmi ne ba addini ke ba kirsa ma na san san ana wannan kuma ba sa yadda dan duk mu yan juna ne a halittunmu to ba tare da bata lokaci ba jan kunne ya isa haka ya isa haka ya kamata hukuma ta shiga ta ruwa da tsaki a cikin ainihin wannan rayuwar domin yan siyasa na abin kunya ma in suka ci ku da kuka fada da su ba ku kara ganin su ba sai dai ku je kofa ginin kuna mola to me amfanin wannan ku kuma yan siyasa ku ji tsoron Allah ku daina ba kawo 'ya'yanku mai kusa ko kannan ku ko kannan matan ku wannan wannan masifa ce mai girma to a nan zan dakata da jan kunne da cewa dan Allah kowa ya ji tsoron Allah na gode na ku Ahmad Shehu Elkanawi assalamu alaikum shi ma Mr Mark Amani ya ce wasu kurakuran sun samo asali ne daga bahaguwar fahimtar magabata kuma masu iya gyara sosai sai magabatan gaskiyar magana abin da nema kamun nake cewa shine mu zauna mu fahimci juna siyasa ne a'a hali irin na zamantakewa irin na dan adam mu fa mutane ne kuma gaskiyar magana ko da shike na san cewa dama addinan nan guda biyu sun koya mana abubuwa da dama a bangaren kiristoci mun sami matsaloli ta bangaren rashin fahimtar addinin nan sosai domin ka dawo a siyasance da a kiristan najeriya bai son siyasa saboda shi ya dogara da kalmomin littafi tsarki shi ba bayya sun ya zama karyaci bayya su ya zama ya alkawarin da ba zai cika ba saboda haka shi yasa bangaren siyasa kristan arewacin najeriya a ne ya samu matsala har gobe yana kogin siyasa aka da bangaren sarauta ma kristan arewacin najeriya bayya son ya zama sarki in muka dawo bangaren addinin musulunci kuwa tashin farko kai ta koya mutane duk wanda ya zama ma'aikacin gwamnati duk irin da salari da waye kai duk wani kayan halatu haramun ne eh, aikin soja haramu ne na polis haramu ne har sai ka jima mutum ya ce in har ni na haife ka ko ni ce na haife ka wallahi in ka shiga aikin polis ko na soja kai aikin gwamnati gaba da to wallahi duk abin da ka samu a can ba mu ba ka haramun ne ba ma bukata to shi yasa ake san mutane duk abin da za ka yi ka nazari in ma ka san abin da yake faruwa ba ka nemi sani ba wai dan baka sani ba ne, ko ba baka iya bane amma shi basira ta mutum ɗaya ko ta mutum biyu to gaskiyar magana musamman ma idan aka ce mutane sun tare da yawa suna tattauna abin da ta ko shakka babu mutane dama za su karu da yan uwansu to saboda haka ire irin waɗannan abu mun san an tafka kurakurai kwarai da gaske bisa ga abin da ne suke ta koya mana a da ga wannan abun a lokacin nan mutane ba san menene ma bambancinsa menene ribarsa me amfaninsa wannan kenan idan muka dawo a yau an waye gari da mun san cewa da irin su tibi da irin su fulani da sauran kabilu na arewacin najeriya ka kori nan da can abokanmu fulani gaskiyar magana kenan wallahi ba mu da abokai na kur kur sosai dama daga maguzawa yan uwanmu na kur kur sai fulani to amma menene aka waye gari a yau muka zo muka rungumu wata irin al'adan da bai taimake mu ba bai nuna mana gaskiya ba shin idan ma yau muka taso muka ce haka za mu ci gaba da shi menene ribar mu na farko dai da can yadda za a yi mana kaya na sallah hakan nan za mana na Christmas. Ba mu san bambancin Christmas ba, ba mu san bambancin sallah irin ta musulunci ba haka za mu yi dukan komai dama amma an waye gari a yau. Kai, to gaya mun me ribar waɗannan abubuwa. Allah ta arewa.

to ga ibrahim sani da kokari sai mu tsamaye ka in allah ya kai mu rana wata yau domin jin wani sabon shiri na mu tattauna jama'a kuna jin shirye-shiryen sashen hausa na amurka a washington dc inda munan la'asari ya ce misalin karfe hudu saura minti biyar yanzu nan zan sake mai da kurin bello ya sake muku bita na labaran mu a takaice. Aliyu gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan Dan Kwambo ya ayyana dokar hana fita waje na tsoyi 24 biyu bayan wani harin Boko Haram yau Asabar a birnin jihar kenan. Wani mai magana da yawon gwamnan ne ya bayyana haka ɗazu-ɗazun nan inda ya kara da cewa ana ta gwabza faɗa ma a cikin birnin Gombe ɗin kuma dokar hana fita wajen ta shafi duk faɗin jihar na Gombe. ya kara da cewa kuma mazauna jihar su zauna a cikin gidajensu har sai an ba da wata sanarwa yayin da su kuma jami'an tsaro suke ci gaba da neman 'yan bindiga da dawo da doka da oda har yanzu fa babu karin bayani akan ko wannan tarzoma ta shafi wani sai dai wasu rahotanni suna cewa an riga an kawo ƙarshen wannan rikici kuma 'yan bindigan ma sun tsere tare da gawawakin 'yan uwansu sannan kuma da waɗanda ma suka ji raunuka rahotanni daga yankin sun ce mayakan sun aika wata wasiƙa da ke gargaɗin mazauna birnin akan cewa kada su fita waje su jefa wa kuri'a ranar zaɓe kenan kuma wannan zaɓen dacewa yau za a yi ta yau asabar kenan amma an ɗage ta yanzu sai nan da makonni shida saboda dalilai masu nasaba da tsaro bari mu je can denmark kuma inda prime minister hale tonin schmidt ya ce mummunan harin 'yan bindiga da aka kai wa wani taron 'yancin faɗa albarkacin baki a birnin copenhagen harin ta'addanci ne prime minister ya fitar da sanarwa ne jim kaɗan bayan harbin mutum ɗaya da aka yi a wani gidan shan shayi inda mai fasahar zane lars vex yake shirin yin jawabi minista tonin schmidt ya kara da cewa duk ƙasar denmark a halin yanzu tana ƙarƙashin zaman ko ta kwana kuma an girka jami'an tsaro a wurare da dama a duk faɗin wannan ƙasa. bari mu kuma afirka kuma inda kasar saliyo ita kuma ta keɓe wata unguwa a freetown babban birnin kasar biyo bayan bullowar sababbin jama'a da suka kamu da kwayar cutar ebola an rufe da yankin abadin da ke bakin gabar teku mai dauke da gidajen masu kanan karfi da manyan otel jiya juma'a wannan lamari dai wani ci baya ne ga kasar saliyo kasar da ta fi kowace kasa samun jama'ar da suka kamu da ebola a nahiyar afirka kuma wannan cuta dai ta kashe mutane kusan dubu tara sai ji a ƙarshe jamhuriyar demokuraɗiyyar congo inda a hukumanci majalisar ɗinkin duniya ta kawo ƙarshen mai ke da suna goyon baya da take baiwa hare-haren da sojojin ƙasar suke kaiwa wata ƙungiyar 'yan tawaye saboda gwamnatin ƙasar ta zaɓi wasu janar janar su jagoranci aikin soja amma kuma ana zargin su da ke ta hakkin bil'adama to an dai wa ita kasar a jamhuriyar demokuraɗiyyar kongo ɗan zuwa janairu domin ta wato sallama waɗannan janar janar ɗin amma kuma sai ina ba a sallame su ba har wa'adin wannan eh, da aka ba su ya kare to shine ita kuma majalisar ɗinkin duniya ta rubuta wasiku ta aika can jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da ke nuna cewa ta yanke zumunci da take da shi musamman ma na goyon baya take baiwa dakarun wannan ƙasa na goyon baya kuma na aikin da take yi na ƙoƙarin kawo ƙarshen yunkurin da 'yan tawaye suke yi na hanɓare gwamnatin wannan ƙasa. to a gaishe ka bello to jama'a abin ya sauka kenan a eh, wannan lokaci sai gobe da safe muna fatan mu sake bullo muku da karfe shida da kuma karfe takwas duka na safe a goganin najeriya nijar kamar da chadi kuma ashirin muna la'asari ta gobe allah da muna fata kan ku rahotanni da za su shafi ci gaba da ake da kokarin raba katattakan zabe. kan zaɓe mai zuwa da za a yi a najeriya allah ya kai mu akwai wani tija da kaji an ce an kama wasu kaya na zaɓe din to za madadin kowa da kowa musamman shi bello da yemi da ya ba da umarni da cedric injiniya mu ali mustapha sakwata ne muke muku kwana allah ba mu dukkan alherinsa sai da sabi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.